واضل فرعون قومه وما هدى فرعون ya ɓatar da mutanensa sakamakon abin da yake ƙawata musu na kafirci ya yaudare su da ƙarya bai shiryar da su zuwa ga tafarkin shari'a bai shiryar da su zuwa ga tafarkin shirya ba